amma salamu alaikum. Masu raro barkan da sabon shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin waɗanda aka zalunta. Yaƙi da cin hanci, gadon marayu, haƙoƙin ma'aikata da bankaɗo zamba cikin aminci da dai sauransu. Muna kan batun yarinyar nan mai shekaru goma sha uku da ta ce malaminta na allo ya yaudare ta ya yi mata ciki. Ku biyo mu cikin shirin sunana sarfi Hashim Gumel. Idan watakila mai sauraro na biyar shirye-shiryenmu da suka gabata, muna bin diddigin zargin da ake wa wani malamin Islama mai suna Hussaini mai guduma jika kawakari, wanda wata yarinya mareniya mai shekaru goma sha uku da haihuwa ta ba mu labarin yadda malamin ya yi amfani da wani salon yaudara, har ta kai ga yana mu'amalar da masu aure kawai aka halartawa. Lamarin da ya kai ga har yarinyar ta samu juna biyu, wadda idan aka ce mata haihu a yau babu mamaki. To sai dai shi Malam Husaini mai guduma jika wukari ya ce a shirye yake je a gwada shi ta hanyar 'ya'yan halitta wato DNA don gano sahihancin cikin lokacin da shirin ciki da gaskiya ya tuntube shi. Eh abin da zan cika magana kan ba yana kotu ba, tun magana na kotu alkali ta nemi cewa tun da su sun ce ta yi ni na ce ban yi ba to a tafi DPP sun sun ki sun ce a je shari'a a shari'ar su a kai dpp saboda haka an kai dpp muna expecting mu ji lokacin da duka zai zo mu ji wani adiya za kuma a tafi shari'a din ok har ga Allah ban san komai a ciki ba wallahi wato dai malam na ji labari an ce a wajen tafsiri ma kana cewa shari a yi maka a shari ne wallahi shari ne shari ne to me evidence nasu da suka ce abin nan kawai mace ta wata ciki wata biyar ta kai kai sai ka ce kai kai ciki yana wata ɗaya na wata biyu na suke na iyayenta kuma sun ce wa gidana take karatu dai na take karatu a gidana ga ɗalibai na suna nan tare ga kowa sai zuwa tambaye su a duba gani ai babu ne clear a fili saboda haka ƙarya ne kawai wannan kuma an yi annabawa da suke gaba da yawa wannan bai dame ni ba ko a ciki na ni ban taba jin shi ba ai na ce musu na ɗauki nauyin aje a gwada ta bari ta aihun ɗauki nauyi duka a gwada aje DLA sun ki har daga wurin police sun sun dus abin da suke sun hada kai da wani su suna don su ɓata suna na sai zaune wanda bai zama komai ba annabawa ma bata su ya baci wani Allah bata ya baci to daga nan bai taba damina ba wato matun da magana yanzu yana wurin DPP mu muna saurara mu ji me zai fito in ya fito ya soke duk abu da suka ce tunda sun ce shari'a suke so a je tunda ita kotu ta ce a rike ta idan ta aihu a je a gwada jini yaro a gwada komi na dauki duk sun ce ba su yarda da wannan ba sai suna gudu menene akrama kalla su waye ne DPP din nan eh to ni ma ban san su ba su ne dai su suka gaya ma kotu magistrate court cewa su suna so police kai abin DPP ne ba sani ba. Saɓanin ikirarin da shi Malam Hussein ya yi na cewa ya nemi a yi gwaji, amma ɓangaren yarinya sun ƙi yarda. Malamin da ya saurari takaddamar a majalisar malamai ta jihar Taraba, Malam Adamu Salihu ya yi mana ƙarin haske kan ainihin abin da ya faru a gaban majalisar. Ka dai jarabawa ba inda ba ta faɗawa. Yawwa, amma Eh, su suka yi insisting kan su na shi ita ta ce shi yayi ita wannan rabin mai kula da ita ce shi yayi shi ya ce ba shi yayi ba saboda haka me ya kamata a yi sai a je a yi DIE ne ko a je a wani test haka DNA yawa DNA eh. wannan ka an rubuta a rubuce za a je a wannan test din akwai wanda suka ce a yanzu haka din ma halin da take ciki za a iya zuwa a gwada a tabbatar cewa eh cikin nan nasa ne to amma majority sai suka ce a'a sai an haihu to shine yace sai aka ce to tunda in ta haihu sai ta haihu ne daga yanzu zai dau ta har sai ta haihu ne to sai shi ya amince akan haka yace kuma idan aka auna aka samu ba nashi bane to zai claiming abubuwan da ya kashe a wajen ita marayar zai claiming ko a wajen american ta ko a wajen kuku eh to duka dai tunda dai yanzu an haɗu an haɗu an ɗora masa in kuma ka za ka samu ba nashi ba ne to zai claiming damage eh, An ɓata masa suna da sauran za a ɗaure yarinya kenan da abin da ta yi ba ko me yake sani to ya ga dai wannan shine zai fassara abin da yake nufi to aka tafi family unit sai ita rabi ta ce akwai kudaden da ta kashe ya kai dubu ishirin kafin zuwa yau saboda haka ya biya to mu mun gama mun tafi kawai sai magana ta kwaɓe aka koma gaban police commissioner police commissioner ce police su aikin su <clears throat> suka kama suka tsare shi to kafin an kara kawai sai na ji magana a kotu aka tafi kotu aka yi aka dawo a dawo muslim council muka ce a tun da magana tana kotu mu kuma sulhu muke mu mu fidda hannunmu to a nan muka tsaya brief din da na yi mashi chairman na kenan to har magana da nake yanzu su suna insisting akan mu dawo a dawo council a zo a zauna yi sulhu na ce a kotu ne sai ta rubuta mana rubuce a kan mu zo mu yi sulhu tun da magana tana gabanta. Malam Adamu Salihu kenan na Majalisar Malamai ta Jihar Taraba. Uwar goyon Zainab mai suna Rabi Ɗanladi ta faɗa wa cirin ciki da gaskiya irin barazanar da ta fuskanta daga wasu ɓangaren Malam Hussaini a ƙoƙarinsu na daƙil fitowar labarin mai abin kunya ga duniya. Malama Rabi kika ce in an je wajen wasu malamai ma sai su ce a kashe maganar kawai a rufe asiri. Eh, eh don saboda yana da mutunci yana da kima gara a yi allura ma yarinya in ya so cikin ya zuba za su bani kuɗi ko nawa na ce a kashe yarinya ni ba zan yi kisa ba ba ruwa na ciki babban ciki ba zan yi kisa ba ba zan ce amana ba don saboda yarinya na amana ne a wurina yar makwabci na ba zan ce amana ba Kin ce ma mutumin mutumin Ukari ne ko? Eh mutumin Ukari ne. Eh sunansa Malam ne mai guduma Ukari haka sunan yake? Jika ba? Jika ba? Eh faɗa mana cikakken sunan. Malam Husaini mai guduma Jika Ukari mai guduma. Mhm Jika Ukari. Eh, eh. Kuma an ce yana da mutunci saboda haka kada a taɓa sunansa sosai. Yawwa shi babban malami ne. Shi babban malami ne kar a zubar mishi da mutunci wannan kar a zubar mishi da mutunci saboda shi babban malami a yi yanda za a yi a samu yarinya a zubar mata da ciki wato idan ya ga dama ta mutu ma shi kenan ba 'ya'yansu ba. To amma wannan bai zama ɗabi'un dattijan wukari ba ko kamar yadda ake faɗa a arewacin Najeriya. Haka dai ake ta faɗa da cewa sai a ce kar ka yadda ka yi halin dattijan ukari to mu kan mun gani. shi rafi malamin nan yarinya shekara sha uku malamin nan zai kai shekara sattin ne haka ko ya fi ma haka shekarunsa zai kai in bai fi ba ma ya yi jika da yarinyar kenan ai ya yi jika ma sosai ya yi jika da yarinya kuma yana da mata yana da yaya eh yana da mata dama matan shi uku ne yanzu sauran ɗaya ne mhm, kuma yana da yara Yaran sa ishirin amma duk da haka kuma ga abin da yake aikatawa mm, to ina matan nasa suke su ba sa matar tasa ba ta hanawa ne a ganin ki ina za ta sani tun da dai yana ɗan su sa suna yana jinya ya fake da jinya ina rasu ina mata za ta sani kun taɓa jin wani labari a kansa irin wannan ɗabi'un a baya eh, ko a kan wannan eh. ake jin ya fara eh da suka naɗa wannan shirin da cewa ina sarrafa yan mata to polisan suka tashi suka je har ukari suka je suka yi bingice sai aka je aka ce ai halinsa ne suka sake suka yi bingice a anguwan da yake kowa ma sai ce halinsa ne duk wanda ya son sai ce ai halinsa ne eh haka hulɗa da yara yan mata haka yawa har matan aure kuma yana karantar da mata sai ɗaura zani don yarinyar tana gaya mata ta zainab ta ce zani yake ɗaurawa a ƙasan marasa yana karantar da mata Kuma matan suna zuwa, su kuma suna ɗaukar karatu. Matan suna zuwa, eh matan suna zuwa. Malami ya daura zani, mata su je wajen eh. ɗaukar karatu. Eh, da yake matan su ma shashashu. Kuma a nan cikin jalingo wannan abin yake faruwa? Eh, a cikin jalingo a nan anguwar Rubi. mene irin nisa ne tsakanin anguwar Rubi da inda kuke a bot? Naira hamsin ne. Masu raro, a nan za mu ja birki kan wannan batu, tunda yanzu haka yana gaban kotu, har sai hukuncin da kotu ta yanki. Idan Allah ya ba mu iko, za mu dawo domin sanar da ku. Haka kuma filin ciki da gaskiya yana yi wa Zainab fatan alheri da addu'ar Allah ya sauke ta lami lafiya. Yanzu a madadin Nasir Adam ya Kaya, daga nan birnin Washington DC, nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya.